me yasa ke nema ki dinga shiga rayuwata ne eh ga mallam ka daina yi min ihu kada ka sa kaina ya min ciwo to wani ki iko shigo cikin motata kayan kwalliya na ne suka kare shi yasa na zo ka kan shofi wannan wani irin iskanci ne haka ne ne ko me yasa ki min haka ne Ka ga babin ma tana sha'awan shan ice cream kaga ko ba dan ni ba na ci albarkacin yarka ka san da yake na je asibiti likita ya rubuta min abubuwan da ya kamata in rika ci saboda inganta lafiyar 'yarka. Ah, na tarin ka sunan da ka yanke za a tsawo bibin ba. Kar kara ƙara gaya min wannan suna. Bai dace da ke ba. Ko ba ke ce kawai take daga gaya min wannan sunan ba. Matata ce kawai take da ikon gaya min wannan kalamar, amma ba ke ba. Abu ɗaya ne zai sa ni tafi da ke ba na so mutane su tarar da ni yake ke a gurin nan. Su ɗauke ni bayan da nake ba. Ba don haka ba. ki isa ki zauna a cikin motar na an tafi da ke wani guri ba. so da nema ki ki bar min da mutunci na kan Allah mu tafi Ƙorafi? yau kuma da wacce aka fito inna yau fa wata ɗaya har da sati ɗaya ban ga bakon wata na ba kuma na gaya miki gaba ɗaya baki damu ba Naja'atu wai dan Allah dan Annabi me yasa kike abu kamar karamar yarinya ke wai ya kike so miki ne na gaya miki na kuma gaya miki ana fa samun irin wannan rikirkicewar tashi fa zai fa zo ne fa in kwantar da hankalinki har ma ya wuce Naja' in na wata ɗaya ba har da sati ɗaya ba ya faru ba ai kuma sai ki ta yi sai ki yi ki ta yi ki fasa ciwo ya samu rago rijal kin ga kin ma kin musu wanta kwarai ko da ke za a ba mutum yake shugaban kungiyar zawarawa ne inda sunan ku daya kin da bare ku zama daga police station ne ke shi yasa na ce bari biyo mu gaisa na san ga baki da labarai to me kuma fara kika je police station ke wani mutum ne fa wai dan matarsa ba ta jin daɗin zama da shi shi ne ta ne ya sauke mata shi ne mata duka ke kin ga da ya mata da fuskanta fuskanta hebe zama ne luhu Shi ne zafi haka. Wai ai gware ya mata tabo yadda ko sun rabu ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Kai ka ji mu. Kamar wata bawa da ya siyo a kasuwa? Ai shi yasa shugabancin ƙungiyar Zara ya ce ba za a yadda ba. Aka rubuta takarda aka kai shi shari'a. Lalle kuna shan gwagwarmaya da maza. Lauyan mu shi zai tsaya mata har sai an gama kisin. Kin ma dole da babu ta gade ki auren ki ki huta da wannan sagarabtun da kike yi. Allah ya kiyaye ina kallon abin da yake faruwa da ke zan yi aure yanzu hmm. ke kin san ku da wannan harkar tamu take da shi idan na yi aure fa kenan na tashi daga wannan kungiya duk alkhairin da ake samu shikenan fa na rasa shi kinga kuma muna da wani connection da muke haduwa da manya-manyan mutane idan na yi aure na koma karkashin wani fa sai yadda yi da ni hmm. Allah ya sutura ba kai in ji kishiyar ne koro. Wato harkar nan dai ta fita ma zama business kenan. Ke? Ke ba ki ga yadda na canza ba? Ke ba ga suturar da nake sakawa ba? Ha! Yanzu haka fa mota na siya. Idan ku kina so ki zauna lafiya, ke ma ki yage da baibayin zargin da ya kulla miki kafafuwanki. Ki huta da bakin cikin da Habib ke kulla miki. Lubabatu, ni Allah ya rufa min asiri kin zama sai da safe. Amurki lafiya. Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan wauta komai kan gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matin har manta. na wannan al'amarin Allah ya kawo mana ƙarshen sa kaga mana ƙoƙarin ɗinki waccan ɓarkar da ta faru a baya gashi kuma tana ƙoƙarin tasowa al'amarin yana ƙara jigwalgwalewa ne ana tufka baya tana warwarewa yanzu ka san cewa faruk ya samu hujjar da zai kafa a bisa zargin da yake mun ni da fidosi wannan gaskiya ne al'amarin zai iya mu iya tunkarar faruk da shi kasancewa kaga a baya ma bai da kwakwarar hujja balantana yanzu da yake da kwakwarar hujja a kanmu. kuma ka san ina tunanin duk abin da muke faɗa ya ji ko da bai ji abin da nake faɗa ba amma ya ji kalaman da Firdaus take mu na soyayya da take a gare ni amma kana da yakinin ya ji dukkan abin da ya faru tsakaninka da kai da Firdausi gaskiya ina tunanin ya ji saboda yanda ya fusata abin ya bani tsoro da dakata da Allah ba na zo wajen ki bane don wata doguwar magana yanzu abin da kika yi kin kyauta kenan kin tarwatsa mana duk wani tsari da muka yi na rayuwa sanin kanki ne faruk yana son ki amma me yasa baki haka hakika faruk ya nuna min so da ƙauna da kuma kulawa ta musamman amma kai zuciyata take ƙauna fiye da shi faru kada ka yi hukunci da baɗi don na tabbata zuciyarka babu macen da take so sama da ni sai da ni ta zuciya an samu akasi wani ka take so faruk abin da ya kawo fa shi ya kawo mubarak domin mu samu maslaha abin da ya faru saboda zuwan ka shi na feki ni akai amma kawai sai na juya mubarak wai na kofar gida faruk na rantse Oh, Mubarak, ba zan taɓa yadda ne a sa biyu ba, domin zuwan ka ya fiye min muhimmanci. Ni yadda ka hukunta da komi, amma ka hukunta da bijirewar soyayyarka. Mubarak, don Allah ka tausaya wa zuciyata. Idan na rasa ka rayuwata ba ta da wani amfani. Haka zalika ne ma idan na rasa Faruk a matsayin amini, duniya ma ba za ta banna ba. Don haka da na rasa shi kwanan na rasa ki. ki je hanyar da kika bi kika kulla wannan zargin ita za ki bi ki warware shi ba na hanya mana ki ba hanya mana Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mugun zargin Allah ya kawo mana mafitar da za ta warware mana shi. Amin. Yanzu ya zan kenan. Ka san halin Faruk. Wannan ita ce babbar damuwa ta. gashi kuma kaina ya kulle ina ganin mafita ɗaya ce akan wannan matsala me zai hana mu je mu samu hajiya mahaifiyar faruk mu faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa domin na san har yanzu ba su da masaniya akan abin da yake faruwa to amma mu ku wannan tunanin naka ba zai ƙara damalmala wannan al'amarin ba hajiya ita kaɗai ce za ta iya sa faruk ya janye makamansa akan wannan abin saboda yana matuƙar gudun ɓacin ranta kuma sanin kanka ne hajiya ta ɗauke ni tamkar ɗan da ta haifa a cikinta domin ba su taɓa nuna min bambanci na da faruk ba tun da muka taso haka ne amma kana da yaƙinin wannan abin zai iya wucewa ba da yaƙini, amma ina tunanin zan yi gaskiya sai da su wannan abubuwan nan su ya ishe ni ina yi masu dora min damuwar da ba ta shafe ni ba wannan abubuwan nan su ya fara yawa Ni fitowa na watsar da al'amarin shi na huta mai rayuwata. Da na ji ba zan iya ba ni haɗa abubuwa na shi kenan. Sai yanzu komai ya fita a raina. Ke ma zan baki wani abu. Za ki ji komai ya fita a raina. Za ki ji komai ya fita a raina. Wai Allah da gaske? domin ban yi aune ba Da nake kai zabari da zuciyata cikin da baibayin zargen da ni kaina na kasa fidda kaina a cikinsa. Ka ji fa masana filosofar soyayya. Kwarai kuwa wanda ni kaina na san zai yi wuya in iya fidda kaina a cikinsa. Wato ma da baibayin zarge ne ko? ko ya zabayin zuciyarka? Wannan irin kallo haka ko suka fi suka da mun Sai yanzu na ƙara gano kyakkyawar surar da Allah ya miki yadda Allah ya zana fuskarki mai ɗauki da madiditan idanuwa ga hancinki ya tsaya cak ga bakinki ya tsaya a daidai tsakiyar kumatanki mai iya ɗaukar jambai babu da cewa Allah sai dai yi Allah godiya bani da babban buri a duniya da ya ciki zama uwar 'ya'yana kin san wani abu kuwa da kika rufe fuskar nan sai min kama da amaryar da aka zo sayan baki masha Allah alhamdulillah masha Allah Allah ubangiji ka nuna min radda zan bude wannan fuskar a matsayin hajar da na fansa ina abokin naka me kira iya zancen nan me zance kamar alau dauda don na tabbata wannan kalaman ba naka ba ne daga gare shi yake zuwa yanzu mun na waya <laughs> to sa baka ba a idan ina tare da ke ba na bukatan bata lokaci ko da daidai da sakan ɗaya ne a lokacin da nake tare da ke idan ba a kanki ba ba ni da lokacin kowa sai na lallai da gaske na ga alama wannan da bai bayin zargen ya kama zuciyarka ai tuni ma na fara saka zaren domin da bai bayin zargen kuma yanzu nan zan fara tafka shi The commercial city of Kanao is privileged to have the emergence of Newfield Kamfa Academy. I'm super happy to be at Newfield Kamfa Academy. It's really an amazing school. So bring your children to Newfield Kamfa Academy. Bye. Our English inclination in these as to people. It helps us to raise children that speak English mesmerizingly. We discourage bullying, beating. We have other variant uh, discipline techniques so that we use. The Montessori approach allows children to learn through understanding rather than being told. So a child is able to build confidence and the joy in learning. على يد أساتذة مؤهلين قائمين الناشئ Newfield Comfort Academy is affluently decorated with comfortably furnished classrooms equipped with up-to-date learning facilities, amazing playground, fully fitted hygienic kitchen, uninterrupted power supply with installed solar energy, tight security measures, advanced e-learning facilities, and lots more. Newfield Comfort Academy is situated at Kabuga Satellite Town, Tidinyola GRA, Gwale, Kano. Contact us via 090 7774 3003. ba dai rubuta za ba. Na da dawo da mota. nake haka ni yanzu zabura zan yi mota kai tsaye. ga alhaji na gano bakin zara mota.ng rai kuwa mota.ng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 ko kuma a tuntuɓe mu akan lambobin waya kamar haka. Madalla da mota.ng domin gani ya koriji